Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jumma a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Mahmud Lalo a shirin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 11 ga watan Yunin shekarar 2016. Daga nan sashin Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. Mahmud ba mu kanin labarai. To Usman mayakan al shabab a Somalia sun ce sun kashe wasu su biyu. Dakarun da ake alakantawa da gwamnatin haɗakan Libya sun ce suna gab da karbe ikon birnin Sirt. idan kuma lokaci ya bamu dama za ku ji ƙarin bayani kan gasaccin kofin nahiyar turai da aka fara a faransa a jiya to mun gode za a ji a cikin cikakkun labarai rundunar sojin najeriya ta bayyana yi wa wasu manyan hafsoshin sojan ƙasar ritaya bisa wata rawa da ake zargin sojoji sun taka musamman ma a zaɓe na ƙasa baki ɗaya da ya gabata wato shekara ta 2015 To sai kuma a jamhuriyar Nijar an yi bikin tunawa da tsohon shugabanta Jihar Hamani. duk kamfanukan da adda kwai Niger wanzu haka to tun lokacin jori ne aka yi su jori ne ya kirkira makaranta jori ne wato ya kawo abubuwa da dama na ci gaba kuma jori a lokacin shi ba a san rashuwa ba to shirin amsoshin tambayoyinku na nan tafe yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum mayakan alshabab a somalia sun ce sun kashe wasu mambobinsu biyu waɗanda suka shiga ƙungiyar daga kenya saboda ƙin bin umarnin da shiga ayyukan da suka saba koyar addinin musulunci an dai kashe mambobin biyu ne da suka fito daga kenya da wani ɗan somalia a lokaci guda a yankin tsakiyar juba a jiya juma'a kamar yadda sashin somalia na murya amurka ya ruwaito a can yankin bai kuma an kashe wasu mutane hudu jiya juma'a waɗanda aka zarga da yiwa gwamnatin somalia da kenya da amurka ayyukan leƙen asiri daya daga cikin mutanen a zarge shi ne da ba da bayanan da suka kai ga kashe shugaban kungiyar ta alshabab ahmed abdu godan ta hanyar yin amfani da jirgi mara matuki a shekarar 2014 mutumin da har ila yau ake wa lakabi da abu zubair dakarun da ake alakantawa da gwamnatin kadakan libya sun ce suna gab da karɓar ikon birnin sirt mai tashar jiragen ruwa da ke karkashin ikon mayakan isis kamfanin dalancin labaran fp na faransa ya rawaito cewa ana mummunan fada a kusa da cibiyar wagadugu da mayakan na is suka mayar headquarters su inda jiragen yaƙi suka yi ta kai hari a kan mafakarsu tun a farkon watan mayu mayakan da ake alakantawa da gwamnatin haɗakar ta libya suka fara yunkurin karɓe garin na sirt wanda ya kasance mahaifar tsohon shugaban ƙasar marigayi muhammad gaddafi kakakin dakarun da ke marawa gwamnatin baya ahmed hadiya ya gaya kamfanin dallancin labarai na associate press a jiya juma'a cewa suna gab da kawo ƙarshen gamar a farkon makonnan ne mayakan sa kai daga yammacin birnin misrata suka samu ikon kaiwa wajen birnin nasirt wasu tashin bamabamai biyu a wajen wani ibadar mabiya da shiya a gefen babban birnin siriya sun halaka akalla mutane takwas kana wasu da dama sun samu raunuka kafofin yada labarai mallakar gwamnatin kasar sun ce wani dan kunna bakin wake ne ya kai harin a kofar wajen ibadar da ake kira sayyida zainab da ke kudancin damascus wata fashewa a cikin mota har ila yau ta biyo bayan harin kuna bakin waken a wajen ibadar mai cike da tsaro wanda kuma wuri ne da ke da muhimmanci ga mabiya da ta shi'a ƙungiyar nan mai kare haƙƙin bil'adama ta sidan observatory for human rights mai headquarter a burtaniya ta rawaito cewa mutane goma sha biyu ne suka mutu adadin da ya haura wanda hukumomin siran suka bayar ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harhare. hare labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an afghanistan sun ce kungiyar is har ila yau ta kashe jami'an tsaro shida ciki har da wani babban jami'in 'yan sanda a wata gunduma harin wanda aka kai a kan hedkwatar 'yan sanda da ke haska mina a lardin nan har ya auku ne da sanyin safiyar yau an kuma kwashe sawoyi ana ba ta kashin da ya sanadin mutuwar 'yan kungiyar ta is su goma sha biyar kana aka raunata wasu bakwai a cewar kakakin gwamnatin yankin ƙarin dakaru da aka tura a kan kari ya taimakawa jami'an tsaron afghanistan samun nasara akan mayakan na is a cewar atawullah kogiyani na murya amurka ko da yake an jikkata 'yan sanda shida tsohon ɗan takarar mukamin shugaban amurka na jam'iyyar republican mitt romney ya ce ba zai jefa wa donald trump ƙuri'a ba wanda shi ake kyautata zaton zai tsaya wa jam'iyyar takara a zaben da za a yi watan nuwamba a cewar romney trump mutum ne mai nuna warin launin fata wanda kuma baya hattara wajen furta kalamansa a wata hira da yi da gidan talabijin na cnn romney ya ce irin kalaman da trump yake furtawa babu alama za su kyautata rayuwar al'ummomin amurka da ke tafi a ƙarshe a ci gaba da gasar cin kofin nahiyar turai da aka fara a jiya yau ingila za ta fafata da ƙasar rasha a gasar da ake yi a faransa duk da yajin aiki da ma'aikata ke yi da kuma fargabar kai hararen ta'addanci a jiya ne aka buɗe gasar inda masu masaukin baƙi faransa suka lallasa romania da cibi da ɗaya a wasan farko a duk faɗin ƙasar ta faransa dubban masu sha'awar kallon ƙwallon ƙafa ne suka yi dandazon magoya baya hadda wanda aka kafa kusa da fitaccen tsaunin na eiffel tower labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc rundunar sojin najeriya ta bayyana yi wa wasu manyan hafsoshin sojin kasar ritaya ga rahoton wakilin mu hassan maina kaina da ya aiko mana daga abuja kakakin rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka ya min karin bayani majalisar koli da take kula da harkokin sojan ƙasa na ƙasa ta tabbatar da murabus ɗin wasu hafsoshi na sojojin ƙasar bisa wasu dalilai waɗannan kuma hafsoshin sun haɗa da masu mukamin manjo general da kuma masu bukanin brigadier general da kanar da kuma lieutenant kanar da wani manjo guda ɗaya. To ko wani dalili yasa ake waɗannan hafsoshi masu yawan gaske ritaya a daidai wannan lokaci? Wannan murabus da aka sa suka yi ya yanayin aiki ne saboda wasu abubuwa da aka yi la'akari da su. inda za ka iya tunawa kwanaki an kafa wani kwamitin bincike bisa wata rawa da ake zargin sojoji sun taka musamman ma a zaɓe na ƙasa baki ɗaya da ya gabata wato na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar sannan kuma kai ka sani akwai wani kwamiti na shugaban ƙasa da ke bincika a kwangiloli bisa ayyukan ko kuma kawo makamai to galibi wasu daga cikinsu sun gurfana gaban waɗannan kwamitoci wasu ma daga cikinsu yanzu haka hukuma da take kula da masu yi ma tattalin arziki ta annabi sun gabatar da su a kotu. Kanar Kuka Sheka ya ce rundunar sojan Najeriya ba ta la'akari da addini, kabila ko yanki wurin gudanar da ayyukanta. Don haka mutane kada su suna cewar wai an yi musu ne murabus saboda kabilanci ko addini ko wani abu a'a shi aikin soja baya da alaka da siyasa saboda haka duk wani wanda yake aka samu da laifi ko kuma ake zargin shi da abubuwa irin hakan nan dole za a abin nan din su saboda haka mutane kasu zo suna wani abin da tunani ko wani hasashe cewar kawai dan an tsane su ne ko kuma sun fito daga wani bangare ko abin gaba haka ba ne ba. Kanar Sani Usman Kuka Sheka, kakakin rundunar sojan Najeriya, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allah To wani bincike kuma ya nuna cewa tsadar kayan abinci a jihar Neja ya fi na ko'ina a arewacin Najeriya musamman shigowa watan azumin nan na Ramadan ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Gama abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Muhammadu wadda ke zaune a nan Mina. Kaya ba sauki. Tumatir jino da muke saya naira dubu ɗaya da ɗari bakwai katan amma dubu uku daidai na sayi. shi. Sunana Malam Isa ɗan Maryam nan Mina na shiga kasuwa na sayi shinkafa dubu goma sha uku dab da azumi zan je in ƙara saya aka ce dubu goma sha biyar jarkan man gyaɗa dubu takwas da wani abu da na aka ce dubu goma sha ɗaya. Shehin Malami kuma babban daraktan kula da ma'aikatar harkokin addini ta jihar Niger Imam Faruk Abdullahi ga abin da yake cewa. Bincike ya nuna a cikin mina ya fi ko ina tsadan kayayyakin abinci a arewacin Najeriya. mun kira 'yan kasuwa cewa su ji tsoron Allah su tausaya wa mutane yadda manzon Allah ya faɗa ne wanda ya ji tausayin mutane Allah ma zai ji tausayin shi kira an yi iya abin da za mu iya yi mun kira 'yan kasuwa sai dai muna ganin wa'azin nan bata shige su ba A zantawar da na yi da ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwa a nan jihar Niger, Alhaji Mustapha A Kaga rashin shigo da shi yakan kawo tsadar kaya. To kuma gaskiya mu ma 'yan kasuwa muna da namu laifin. Kana ganin kai kake da abu kai kaɗai sai ka tsawwala mishi kuɗi. Gwamnatin jihar Niger dai da ta ce tana shirin kawo tallafi na musamman a wannan wata na Ramadan, amma duk da haka tana janyo hankalin 'yan kasuwar. In ji sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Jibril Baba in dace in Allah ya yarda duk abin da Allah ya sauka da za a yi in lokaci ya kai za a gani musulmi musamman yan kasuwa cewa don Allah don annabi karasu kara farashin kaye. A baya dai akwai tallafin abin buɗe baki da gwamnatin jihar Niger ke rabawa masu ƙaramin ƙarfi a wasu wurare na jihar, amma a bana kawowa yanzu ba a fara raba wannan tallafi ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuma an yi bikin tunawa da tsohon shugaban kasar ta ne Jun Rahmani wanda gwamnati ta shirya yi don nuna wa matasa halayyar magabata ta gari ga Sulaimu Barma daga Nijar. Firaminista Birjira Fini ya halarci wannan biki. mutum da yawa yanzu bai san yadda mun ka taso da muka samu milkin kanmu a niger mutum da yawa a yau bai san kowa ne ne ya shugabanci wannan kasa abun da ya sa shugaban kasa ya ce ya kamata cikin wannan manda a kara bude ma mutane 'yan niger kai da yadda muke zamanmu na nigerian musan da kanmu musan daga ina muke kuma ina zamu alhaji mustapha kadi ummani mamba ne a kwamitin tsare-tsaren wannan biki. Duk kamfanukan da adda kun Niger yanzu haka to tun lokacin zori ne aka yi su. Jori ne ya kirkira makaranta, jori ne wato ya kawo abubuwa da dama na ci gaba. Kuma jori a lokacin shi ba a san rashuwa ba, a lokacin shi ba a san cin amana ba. To yau mu a ganin mu daidai ne wato irin wannan tarihi a yi shi domin matasa domin ma manya ma na yanzu su ma su gane da cewa ga wurin kwaikwayo Jori Hamani ya jagoranci kasar Nijar daga shekarar samun 'yancin kai wato 1960 zuwa Afrilun 1974 kafin sojoji a ƙarƙashin Laftana Kanal ni Kunce su hamɓarar da shi a cewar wani na hannun damarsa ɗan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Giwa RDA da fite Idrisa Zodi. 1964 kan ayi kama ayi jiha-jiha har ma bugaje Fulani mun tafi mun tambaye su eh, kamar ina ra'ayin ku wato dai yana sauraron talakawa sosai wallahi yana saurare sosai da sosai Mummuni jori hamani shine na hudu a cikin ƴaƴan marigayin shi mahim cikin watan azumi ne Allah ya karbi ran shi yanzu Allah ya gwada muna gashi ana yi mishi taro na shekara in kawai yana da rai yana da shekara ɗari alila yau wannan ya zo ya iske cikin watan azumi ne shi wannan ma babban alheri ne ga mu ga Nijar duka don wadda ni ce Alhaji Dori Amani ba na ɗiyan shi ɗiyan shi kadai ne ba na kowa da kowa ne. Za dai a ci gaba da waɗannan shagulgula har zuwa ranar Alhamis 16 ga watan nan na Yuni inda ake sa ran isowar tawagogi daga ƙasashe makwabta musamman daga Najeriya wanda a zamaninsa ya bayar da goyon baya wa amininsa Yakubu Gawan ta hanyar aikewa da dakaru zuwa makwabciyar ƙasa a yakin da ta kaddamar da masu kishin ƙasar Biafra. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Zamanin Alhaji To ana fa tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saruwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan azumi da kuma kashi na ɗaya na tarihin marigayi Muhammad Ali. Bari mu fara da amsar tambaya kan azumi. Idan masu tambayar wato Abdullahi Ahmad da Alhaji Aribun Yadi da Bafu Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Ɗangusau da Muhusinu Sani Tsaifi da Haruna Muhammad Katsina da dai sauransu na saurare. ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri shek ibrahim muhammad duguri da kashi na biyu na amsar ku ko da wani ya takale ka ko ya tone ka da wata mummunar magana ko faɗa to kai ka nuna masa cewa azumi kake yi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sannan abin da ya shafi wato kari kuma hakan wannan shine ana buƙatar mai azumi ya yawaita tuba zuwa ga Allah ya yawaita istighfari ya yawaita hailala wato faɗin la ilaha illallah ya yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yawaita karatun Alqur'ani saboda girman ladan da ake bawa mai sauraron karatun Alqur'ani. a motocinmu ne a gidajenmu ne a talabijin waɗanda muke kalle-kalle to duk gaba ɗaya mu karkata akalansu wato ma'ana mu maida su zuwa ga sauraron abin da za mu amfana da shi ba wai abubuwan da suke a ainihin busar da zukata ba kuma baya da haka game da masu tambaya suka bukata bayanin kafara dai mun ji kaɗan daga ciki sa'annan bayani kuma akan abin da shi ma ake bukatar mai azumi ya yi na farko har yanzu ko kuma kaɗan daga ciki kamar yadda muka ambata shi ne abin da ya shafi wato ciyarwa ka ciyar da wanda yake mai azumi ko da da tsagin dabino ne don neman yarda ubangiji balle kuma a ce ka samu har ka ba shi shinkafa ko ka ba shi gero ko ka ba shi siga ko kuma dai ka ba shi wani abinci abincin ya kasance ɗanye ne ko dafaffe domin neman da Allah abun ban mamaki a ciki shine kwanakin watan Ramadan na azumi suna karewa alkhairin watan kuma yana karuwa domin me abin da duka aikata misali yau ɗaya ko biyu ko uku ko goma ga watan Ramadan to gobe sha ɗaya ko zuwa ashirin ko zuwa ashirin da wani abu ga watan Ramadan to abin da ka aikata jiya din aka baka lada yau kuma in ka aikata ladan da za a baka ya fi na jiya don haka kwanakin watan suna karewa ne alkhairin watan kuma yana karuwa sa'an nan daga cikin wato sirri na azumi za ka samu yana ƙara dangantaka da soyayya tsakanin mai shi da mara shi sannan kuma yana ƙara haƙuri da juriya sannan kuma yana ƙara wa mai yinsa lafiya da yawa yanzu kafin wato a ce azumin nan za ka iske mutane da yawa wani yana kukan basir baya iya rike alola baya zama sai ya yi hutu wani kuma olsa ta dame shi amma ikon Allah da an fara azumin nan mara rike alolan da mai kumburin ciki sai ka ga an nema duk waɗannan a rasa su haka nan wanda yake da olsa shi ma in dai ba ya zama mai tsanani ba ne da zaran ya yi azumin nan sai ka ga abin yana da ban mamaki ciki ya sake kalau ba wani ba wata matsala kuma an samu lafiya an samu ci gaba sannan kuma har yanzu yana ƙara jawo hankalin waɗanda da ba su saba da yin kyauta ba su ma su zamana suna kyauta domin abin da zai ba su mamaki shine halin da talaka ke ciki talaka wani har garin Allah ya waye rana ta faɗi wato ma'ana bai da damar cin abinci akalla sau biyu a yini balle sau uku to shi ko wannan gashi nan yana da wadata yana da dukiya yana da kuɗi ga abinci sai wanda ya zaɓa to amma sai gashi nan saboda tsoron Allah ga abincin ga komai da muka ambata a baya ya kasance a keɓe ba mai ganin su sai Allah da ya halicce shi bai ci abincin ba to in mai tunani ne haka din zai ƙara mishi tunanin cewa to yadda fa yake zama bai ci abincin nan ba a yi yini ɗaya kawai ko kuma na tsawon wata guda kawai na azumi to akwai wanda kuma shi gaba ɗaya rayuwarsa haka take bai da halin abincin balle ya ci kaga kenan in wannan tunanin ya zo masa kenan tausayi zai shigo masa sannan in ya ɗauka ya bayar wa mabukata su kuma za su ƙara ƙaunarsa. saboda haka na daga cikin alaka da yau azumi ke haɗawa tsakanin mai shi da mara shi don haka azumi abu ne wanda yake mai muhimmanci sai kuma kashi na farko na amsar tambaya kan tarihin marigayi zakaran damban zamani na boksin muhammad ali idan masu tambayar abbas babba ce ledi da yahuza kamba da bello yakubu da sauran masu tambayoyi wajen su arba'in na saurare ga manajin edita kuma editan wasannin muryar amurka kuma editan wasannin sashen hausa na muryar amurka aliyu mustafan sakkwato zai baku ansa to wuzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ibrahim eh, wato muhammad ali yana da wani take da ake mashi da turanci wai shi kamar eh, abin da ake ce buɗa littafi ne mai yake fil fil fil haka yana kasan bai zama wuri guda eh. motsi yake sannan ya ce gashi da zafi kamar zuma <laughs> shine ake ce he floats like a butterfly and he stings like a bee hmm. kirarinsa kenan hmm. muhammad ali kasan ya rasu ran uku ga watan yuni na shekarar nan ta 2016 bayan ya yi fi shekaru wajen 32 yana fama da cututtuka da yawa da ake alakantawa da wannan sana'a tashi ta dambe hmm. wasu daga cikinsu suna sa jikin shi yana makyarkyata haka mm. hannunsa baya ma zama wuri abin nan ɗaya mm. saboda haka ya kai shekaru 32 ko fiye da haka yana a kafin allah ya ɗauki abinsa mm. to muhammad ali ba da wannan suna aka haife shi ba wato kamar yadda nace an haife shi ne dai a ran 17 ga watan janairun shekarar 1942 a birnin louisville na jihar kentucky a na amurka amma a garin da ya mutu a jihar arizona ne wani wuri da ake kira scottsdale wani babban gari ne a scottsdale to ko da aka haife shi da sunan cassius clay aka haife shi amma da ya zo musulunta sai mai da kanshi muhammad ali amma kafin ma ya zo muhammad ali din ya amfani da wani suna da yake kiran kansa cassius x sannan ya zo ya canja Muhammad Ali ya auri mata take kashi-kashi game guda hudu duka-duka ‘ya'ya tara ya bari bayan wato a duniya. To eh, Alhaji kafin kai nisa watakila masu sauraron mu za su so san me isa ya sa wa kansa suna X ko wani abu haka. celsius x kafin ya musulunta lokacin da ya sa wa kansa suna celsius x me ya sa ka san a lokacin da muhammad ali yake tasowa a lokaci ne na yancin na fafatakar yakin neman ba adama akwai su malcolm x da aka yi a wannan lokaci x wata alama ce ta tawaye ta tsagiranci ta jajircewa eh, ta jayayya da yawa ta jayayya x wato kai kawai a kyali ka ga kanan zundurun da kai mutum ne mai yanci eh, eh, saboda yancin kanka ma ka kanka wata kalma kwara guda ta lissafi so um, kamar da na ce muhammad ali ya rasu ya bar mata guda uh, wato ya aure sau hudu ya bar 'ya'ya guda tara wato wani abu game da harkar mami alima da ibrahim shi da yake tarihin sai yana da yawa ina son takaita ma shi ne ba a taba samun dan dambe da ya gwaggwaje yan dambe gogaggo ba duk waɗanda suka dake ali har ya fadi ba wanda ya taba kai shi kasa ba tare da ka zama zakaran damben duniya ba sannan daga ranar da muhammad ali ya buge sonny liston wanda dan damben duniya ne na farko wato da ba a taba kai shi a kasar shekarar shekara goma yana damba ba wanda ya taba doke shi sai da Muhammad Ali ya zo kuma sannan wani muhimmin abu da mutane za su sani shin wai me yasa ma Muhammad Ali ya zaɓi ya dambe ne me yasa ya ɗauke dambe a matsayin sana'a yana yaro kankane wani zo ya sace masa keke shi ne ya je ya samu wanda ya sace keke masa dan karen dukan tsiya da ya je dai yana da karfin ya dake yaro dan uwansa to daga sai ya zama hatsababban yaro sai ya shiga dambe kawai komai da ka taba shi yanzu dambe yanzu da ka dan tabe shi dambe dambe dambe shi sai ya gane shi a ah, dambe na ashe ma dai dadi in ka samu kana daddake mutane ma ba za a rena ka ba to ka ji yadda aka yazo ya zama ya zama dan damben duniya to Muhammad Ali dai kamar yadda na ce ya dambe ya yi suna kuma saboda ya dake mutane manyan yan dambe irin su Ken Norton bayan shi sani Liston din shi kaɗai ne wanda ya taɓa dake mutane irin su Joe Frazier ka san Joe Frazier kai da ka san doki yake so George foreman da sauransu to alhaji kafin kai nisa duk da ike mutane sun san sunan muhammad ga musulmi sanannen suna ne me isa ya sa ali akwai wani abu koko dai kawai dai ya zaɓa ne kawai akwai wani abu da isa ya sa muhammad sai ya sa ali bai sa wani suna ba daban ko ya sa muhammad clay ka san suna nan guda biyu ko wanne eh, a tarihi yana da muhimmanci muhammad da dai kowa ya san suna annabi ne tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ali kuma kowa ya san jarumi ne a cikin sabon shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam to shi ali din eh, shi muhammad ali din ai ya sha yabo ka san wani abun mamaki ka san a california akwai wani wuri da ake sa taurari na 'yan sinima inda ake saboda a tuna da su ko bayan sun mutu mm. sai a yi tauraruwa sai a sata kan titi tana nan jiddidin har abada abadiya mm. da aka zo za a ta muhammad ali sai ce shi bai da yadda a sa sunan shi a ƙasa mutane suna bi suna tattaka ba mm. saboda wannan suna ya fi ƙarfin wani ya sa kafa ya ta kan sai ya tafi saboda haka sai ce sai dai a yi suna a sa shi a jikin bango kuma abin da ya faru kenan saboda haka wannan sunan ya zauna ya tunani sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen amsar tambaya kan azumi da kuma ci gaban amsar tambaya kan marigayi zakaran dambun boxing muhammad ali yanzu a madadin sheikh ibrahim muhammad duguri da aliyu mustapha sokoto da wanda ya haɗa mana sautin mr kelab da injiniyan mu ni naku ibrahim ka alamasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To Allah ya ji kan maza kar a manta ana tare da sashen Hausa ne na murar Amurka da ke Washington DC. Bari mu je mu saurari wannan. sunana muhammadu lawan adam ni ne limamin nan masallacin na jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu wato muhimmancin wannan wata na ramadan ina da yawa ba shi da iyaka sai dai a dan faɗi gwargwadon abin da allah ya ba da iko na farko dai wannan wata na ramadan a cikin aka saukar da alkur'ani a cikinsa ne allah ta tabaraka ta'ala ya saukar min da alkur'ani sannan kuma wannan wata na ramadan duk lokacin da izo allah ta wata ta'ala ina umarni a tsaddaure shaidanu shaidanu da suke batar da mutane a ɗaɗɗaure su ba su da ikon su zai mutum wasi su batar da shi to saboda bayan haka kuma duk ibadar da mutum yake yi in wannan wata ya zo ana ninka mishi ladan wannan ibada kuma bayan haka annabi sallallahu alaihi sallama ina da kyauta da baiwa da ciyarwa amma in wata ramubani ya zo ina ninninka abin da yake yi na daga kyauta da baiwar da yake domin haka mu musulmi ya kamata mu dinga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama in wannan wata ya zo mu dinga zuwa ziyarar 'yan uwanmu mu dinga yin kyauta ga 'yan uwanmu mu dinga yin addu'a duk abin da ka roƙa a wannan wata allah zai amsa maka wani kaɗan kenan cin muhimmancin wata ba darussan da musulmi za mu koya idan muna yin azumi a wannan wata za mu ji ɗan damuwa kaɗan na daga yunwa da kishirwa idan muka ji wannan damuwa na yunwa da kishirwa za mu yi tunani mu ga akwai wasu mutane suna nan su kullum cikin haka suke ba su da abincin da za su ci ba su da ruwan da za su sha da shaurin isu to yin haka zai samu tausaya musu to Allah ya samu dace kafin mu kare bari mu je ga Muhammad domin mu je labaran duniya amma a takaici mayakan al a somalia sun ce sun kashe wasu mambobin biyu wato mambobinsu guda biyu waɗanda suka shiga kungiyar daga kenya saboda ƙin umarnin da suka shiga da kuma shiga ayyukan da suka saba wa addinin islama an dai kashe mambobin biyu ne da suka fito daga kenya da wani dan somaliya a lokaci guda a yankin tsakiyar juba a jiya juma'ar kamar yadda sashen somaliya na muryar amurka ya ruwaito a can yankin bai kuma an kashe wasu mutane hudu a jiya juma'a waɗanda aka zarga da yawa gwamnatin somaliya da kenya da amurka ayyukan leƙen asiri ɗaya daga cikin mutanen an zarge shi ne da bada bayanan da suka kai ga kashe shugaban kungiyar ta al-shabab ahmad abdi godan ta hanyar yin amfani da jirgi mara matuki a shekarar 2014 mutumin da har ila yau ake wa lakabi da abu zubair dakarun da ake wa alakantawa da gwamnatin haɗakar libya sun ce suna gab da karɓe ikon birnin sirt mai tashar jiragen ruwa da ke karkashin ikon mayakan is kamfanin dillancin labaran afp na faransa ya rawaito cewa ana mummunan fada a kusa da cibiyar wagadugu da mayakan na is suka mayar headquarters su inda jiragen yaƙi suka yi ta kai hari a kan mafakarsu wasu tashin mai biyu a wajen wani ibadar mabiya da shi'a a gefen babban birnin siriya sun wato halaka akalla mutane takwas kana wasu da dama sun samu raunuka kafofin yada labarai mallakar gwamnatin kasar sun ce wani dan kunar bakin wake ne ya kai harin a kofar wajen ibadar da ake kira sai gida zainab da ke kudancin damascus jami'an afghanistan sun ce kungiyar is har ila yau ta kashe jami'an tsaro shida ciki har da wani babban jami'in 'yan sanda a wata gunduma harin wanda aka kai a kan hedikwatar 'yan sanda da ke haska mena a lardin nan gahar ya auku ne da sanyin safiyar yau an kuma kwashe sawo'i ana ba ta kashin da ya sanadin mutuwar 'yan kungiyar ta is su goma sha biyar kana aka raunata wasu bakwai a cewar kakakin gwamnatin yankin ƙarin dakaru da aka tura akan kari ya taimaka wa jami'an tsaron afghanistan samun nasara akan mayakan na is a cewar atawullah kogiyani na murya amurka ko da yake an jikata 'yan sanda su shida tsohon ɗan takarar mukamin shugaban amurka na jam'iyyar republican mitt romney ya ce ba zai jefa wa donald trump kuri'a ba wanda shi ake ketar zaton zai tsaya wa jam'iyyar takara a zaben da za a yi a watan nuwamba a cewar romney trump mutum ne mai nuna wari launin fata wanda kuma baya hattara wajen furta kalamansa to an gaishe ka haji mahmud ah, da kuma takaitattun labaran muka zo ga karshen shirinmu na la'asariya sai an jima da daddaren allah ya so za mu sake dawowa haka kuma kafin misalamar da ku a madadin shi Muhammad Lalo da ya taya ni gabatarwa da kuma hero Dedo ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu Neo Justin ne Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.